radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد masu sauraro kun kamo rediyo hausa biyu boh ne a cikin shirin sana yamma zango na uku kuma na ƙarshe a wani rana ta litinin a shirin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa. Muna kuma ɗauke da shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin na duniyar mu a yau. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci. Amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha uku ga watan Disamba na shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan Jumada'ula na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 13 ga watan disamban shekara ta 1963 sheikh mahmud shaltut shugaban jami'ar azhar ta kasar masar a lokacin sannan kuma babban mai bada fatawa na kasar ta masar ya rasu an haifi sheikh mahmud shaltut a shekara ta 1892 yana dan shekara 14 ya shiga jami'ar iskandariya yana dan shekara 18 ya samu shahadar digiri na farko a jami'ar daga nan kuma aka ɗauke shi a matsayin malami na wannan jami'a a shekara ta 1927 ya koma jami'ar azahar ba da jama'a ba kuma aka zaɓe shi a cikin mambobin majalisar gudanarwa na jami'ar azahar sai kuma a shekara ta 1958 ya zama shugaban jami'ar azahar kuma mai ba da fatawa na ƙasar masar baki ɗaya a cikin wannan tsakanin ne ya yi ta musayar wasiƙu da shugaban hausa tukum a lokacin ayatollah burjardi da kuma su daga cikin manyan malamar mazhabar shi'a sakamakon irin bayanan da ya samu daga manyan malamai na mazhabar shi'a a lokacin sai sheikh shaltut ya ba da fatawar cewa mazhabar shi'a ko kuma mazhabar ja'afariya ta ahlul bait alaihi salam ɗaya ce daga cikin mazhabobi na addinin musulunci sannan kuma ya buɗe wa mazhabar bangare a jami'ar azhar sheikh shaltut ya rubuta littattafai masu tarin yawa ya kuma rasu a shekara ta 1963 yana ɗan shekaru 72 a duniya. daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 18 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan disamban shekara ta 2003 aka kama tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein a cikin wani rami inda ya ɓoye a kusa da garin tikrit da ke cikin lardin salahuddin na ƙasar iraki wanda kuma dama nan ne mahaifarsa saddam hussein yana daga cikin 'yan jam'iyyar ba'as wacce ta kwace mulki a kasar iraki a shekara ta 1968 sannan kuma shine ya kwace mulki a kasar iraki a shekara ta 1979 sai kuma a shekara ta 1980 ya auka wa kasar iran da yaƙi wanda ya kwashe tsawon shekaru takwas ana gabzawa tsakanin ƙasashen biyu bayan haka saddam hussein ya mamaye kasar kuwait a shekara ta 1991 manyan kasashen duniya waɗanda suka yi amfani da shi a lokacin da ya yaƙi ƙasar iran sun yi amfani da ƙarfi wajen fitar da shi daga ƙasar kuwaiti da ƙarshe amurka ta kwace iraki daga hannunsa a shekara ta 2003 bayan nan kuma aka kama shi aka yanke masa hukuncin kisa tare da zartar da hukuncin a shekara ta 2006 a birnin bagadaza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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Ma sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun su. Iran da Rasha sun jaddada su wajen sake farfado da yarjejeniyar nukiliya. A yau ne Firaministan Isra'ila ke gudanar da ziyara aiki a kasar haɗaɗɗe daular Larabawa. Jami'an tsaron kasar Amurka sun kame mutumin da ake zargi da kone alkur'ani mai tsarki a jihar Arizona. To yanzu kuma ga labaran da ke dake. ministocin harkokin wajen kasashen iran da rasha sun jaddada matsayin su wajen ganin an sake farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimawa a kan shirin iran tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta ce ministan harkokin wajen kasar sergei lavrov da kuma takwaransa na kasar iran hussein amir abdullahiyan sun yi wata tattaunawa ta wayar tarho a yau litinin inda suka mayar da hankali akan muhimman batutuwa da suka shafi shirin haɗin gwiwa akan yarjejeniyar da aka cimmawa akan shirin irin na nukiliya inda suka mayar da hankali akan mahimman batutuwa waɗanda suka shafi shirin haɗin gwiwa akan yarjejeniyar da aka cimmawa akan shirin irin na nukiliya da kuma batun komawa zama shawarwari a vienna sanarwar ta ce dai dukkanin ɓangarorin biyu na rasha da iran sun tabbatar da ƙudurinsu na bai ɗaya na farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ta asali wadda aka rataba hannu a kanta da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ita Labrov da abdullahian sun jaddada cewa wannan ita ce hanya ɗaya tilo wadda ta dace domin tabbatar da cewa an kula da haƙƙi da kuma muradun dukkanin ɓangarori da ke cikin wannan yarjejeniya ministocin harkokin wajen ƙasashen iran da rasha sun kuma tattauna batutuwa da dama waɗanda suka shafi manufofi na ƙasashen biyu da kuma na ƙasa da ƙasa jakadan isra'ila da daular larabawa ya bayyana cewa firaministan isra'ila naftali bennett zai tattauna batun iran da kuma batutuwa da suka shafi isra'ila a haɗaɗɗiyar daular larabawa a wata ganawarsa da yarima mai jiran gado na abu dhabi muhammad bin zayed a litinin amir haik jikadin isra'ila abu dhabi ya ce a ganawar ta benet da kuma bin zayed yana ganin ba zai zama sirri ba akan cewa lallai za a tattauna batun iran har ya ƙi cikakken bayani game da abin da za a tattauna a kan iran din a ziyarar firaministan isra'ila haɗaɗɗe dolar larabawa amma ya ce baya ga batun iran akwai wasu batutuwa waɗanda suke da mahimmanci da suka shafi alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu kamar yadda shaidawa gidan radiyon isra'ila ita ma jaridar isra'ila ta israel hayom ta nakalto su jami'ai da ta bayyana sunayensu ba da suke cewa tabbas shugabannin haɗaɗɗe dolar larabawa da na isra'ilan za su tattauna batun makaman iran da kuma jiragen yaƙi marasa matuƙi da take kerawa waɗanda take baiwa wasu ɓangarori a cikin yankin gabas ta tsakiya a cewar su a nata ɓangaren ƙungiyar jihar islami ta palestine ta yi allah wade da wannan ziyara ta firaministan isra'ila ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa inda ƙungiyar ta bayyana cewa abin ban takaici ne yadda shugabannin wannan ƙasa ta larabawa suka fito suka tarbi firaministan gwamnatin yahudawan isra'ila wanda hakan ke ƙara halasta wa isra'ila ayyukan cin zalin da take yi akan al'ummar palestino ta jama'a masu harika kada sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio biyu a birnin tehran tashar alhurra ta bayar da rahoton cewa 'yan sanda a jami'ar arizona ta kasar amurka sun kaddamar da bincike akan zargin lalata littafan addinin musulunci da kuma wulakanta ƙur'ani mai tsarki a ɗakin karatu na jami'ar arizona a ranar laraba da ta gabata tare da cafke wani mutum da ake zaton cewa yana da hannu a cikin lamarin kafin kama wannan mutum mutumin dai majalisar musulman kasar amurka ta bayyana wannan lamari da cewa laifi ne na ƙeya sannan kuma ta ce ɗalibai musulmi suna zaune lafiya da kowa a tsakaninsu da sauran ɗalibai 'yan sanda sun kama wani mutum dai mai shekaru 38 a ranar alhamis ta gabata bayan da wani shaida ya ganshi yana yaga littattafai da kuma mujallu 'yan sanda sun ce mutumin ne ake zaton cewa yake da hannu kai tsaye wajen keta littattafai na addinin musulunci da kuma kone alkur'ani babban hafsan hafsashin sojan kasar iran janar muhammad bakire ya ce babu bukatar kasancewar sojojin kasashen waje a yankin gabas ta tsakiya domin kowa kasashen yankin za su iya tabbatar da tsaro da kansu ba tare da kutsen kasashen ketare ba babban hafsan na kasar iran ya bayyana hakan ne a wata ganawa da ya yi a yau litinin a birnin tehran tare da brigadier janar abdulaziz abdallah almuntari mai taimakawa shugaban hukumar kula da ayyukan tsare-tsare da fuskar tsaro a kasar oman bakire ya bayyana cewa oman a yaushe tana taka muhimmin rawa a dukkanin batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma kyautata hulɗa da mu'amala a tsakanin dukkanin ƙasashe inda kara cewa akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin iran da oman a fannonin tsaro a yankin tekun fasha da kuma batutuwa da suka shafi ƙasar yaman hakanan kuma ya ce akwai kyakkyawar alaka tsakanin iran ɗin da ƙasashen qatar da kuma kuwait kuma yana fatan oman za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen kusanto da fahimtar juna tsakanin dukkanin ƙasashen yankin domin yin aiki tare ta yadda al'ummomin ƙasashen yankin za su ci gajiyar juna to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudaru kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin namu zai leka ne Burkina Faso ɗaya daga cikin ƙasashen yankin Sahel a yammacin Afirka da ke fuskantar matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da suka daɗe suna addabar yankin. Hassan barka ne ke muku lalemar habin a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarilla burkina faso kamar sauran kasashen sahel na ci gaba da fuskantar barazanar gungun kungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi matsalar tsaro da ta adabi kasashen sahel musamman mali burkina faso da kuma nijar na ci gaba da zama ruwan dare gama duniya saboda ba kasafai za a shafe mako guda ba ba tare da an kai wani hari a ɗaya daga cikin waɗannan kasashen ba jama'ar yankin sun jima suna ta korafi game da wannan matsalar da ta kici ta cinyewa wannan ya sanya a burkina faso shugaban ƙasar rock mark kabore ya rushe majalisar ministoci bisa lambar al'umma saboda taɓarɓarewar tsaro tuni shugaba kabore ya naɗa sabon shugaban gwamnati mai shekaru 58 a duniya lasina zarbo na a matsayin wata bakwar fuska a idon jama'ar burkina faso duk da yake a baya ya riƙe mukamin jagoran hukumar yaƙi da makaman kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya har na tsawon shekaru tun a gabanin naɗinsa shugaban burkina faso rock christian kabore ya yi kira ga 'yan kasar da su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don tunkarar harahana 'yan ta'adda da suka yi kaka gida a kasar da ma yankin nan gaba ne dai ake sa ran sabon shugaban gwamnati ya bayyana sunayen 'yan majalisar ministocinsa to amma sai dai babban kalubalen da ke gaban sa shine na rage kaifin hararen 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da suka mamaye yankuna da dama na kasar kusan wannan shine karan farko a yankin da wani shugaban gwamnati da mambobin majalisarsa suka yi murabus saboda matsin lamba daga al'umma firaministan burkina faso mai murabus christian joseph marie dabire da gwamnatinsa sun san da yi murabus din ne a yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna adawa da abin da al'ummar kasar suka kira gazawar gwamnati wajen yakar masu ikirari da sunan jihadi da ke hana zaman lafiya da kuma salwantar da rayukan fararen hula kai har ma da jami'an tsaro. baya ga kasar ta burkina faso da ta jima tana fuskantar tarin kalubalen tsaro daga gungun masu dauke da makamai su ma sauran kasashen yankin sahel na fuskantar makamanciyar matsalar ta tsaro shugaban kasar ta burkina faso kabore ya shiga cikin hali na tsaka mai wuya a baya-bayan nan inda yake ya ci gaba da shan suka sakamakon yawaitar hararen mayakan ko da a farkon watan nuwamban da ya gabata wani mummunan hari ya yi sanadiyar rayukan jami'an sojoji kimanin 49 da kuma wasu fararen hula yanzu dai ana jiran ganin irin tasirin da matakin rusa gwamnatin zai iya yi a ƙasar shugaba bori na ƙasar ta burkina faso ya sha alwashin ɗaukar matakan da za su magance matsalolin tsaron da ƙasar take fuskanta na hare-hare daga tsagero masu dauke da makamai da ke ikirarin jihadi inda jami'an tsaro da dama suka rasa rayukansu shugaban ya ce gwamnatin za ta ƙara ba da kula ga sojojin ƙasar tun shekara ta 2015 hare-haren sun hallaka kimanin mutane dubu biyu yayin da wasu kimanin miliyan ɗaya da rabi suka tsere daga gidajensu ƙasar ta burkina faso da ke yankin yammacin afirka tana sahun gaba na ƙasashe masu fama da talauci a wani lamari da ya kasance ba zata kana kuma irinsa na farko a ranar laraba da ta gabata firaministan burkina faso christophe joseph marie dabire da gwamnatinsa sun yi murabus a sakamakon matsin lamba na al'ummar kasar kan matsalolin tsaro mr dabire da gwamnatinsa sun yi murabus ne a yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga ta nuna adawa da abin da jama'a suka kira gazawar gwamnati wajen yakar mayakan jihadi da suka janyo asarar rayuka tare da hana zaman lafiya a kasar da ke yankin sahel dokokin kasar ta burkina faso sun tanadi daukacin mambobin gwamnatin kasar da ta yi murabus a yanayi irin wannan da aka sami firaminista da ya zaɓi ajiye mukaminsa inda gwamnatin za ta kasance ta wucin gadi har sai an kafa wata sabuwa shugaban kasar ta burkina faso rockmar christian kabore ya shiga hali na tsaka mai wuya a baya-bayan nan inda yake ci gaba da shan suka a sakamakon yawaitar hararen gungun mayakan musamman harin farkon watan nuwamba da ya gabata da yi sanadiyar rayukan jami'an soji na kasar akalla 49 da wasu fararen hula harin da ake dangantawa da na ta'addanci ya hallaka fararen hula talatin da jami'an tsaro goma sha hudu tare da jikkata mutane sha tara a arewacin kasar da ke kan iyaka da kasar mali kasar burkina faso na cikin yankin sahel da ke fama da barazanar kungiyoyin 'yan ta'adda sai dai har-haren sun ƙara tsananta ne daga shekarar 2015 don farko faransa ta karfafa sojojinta a yankin don cimma burin kasashen da ke yankin sahel na kakkaɓe ta'addanci mutane da dama sun mutu sanadiyar hare-haren kana akalla mutane miliyan ɗaya da ɗari biyu sun yi hijira a cewar majalisar ɗinkin duniya a baya-bayan nan dai rundunar haɗin gwiwar sojojin nijar da burkina faso ta ce ta kashe akalla 'yan da kayar baya 100 a yankin sahel sojojin sun kuma kama mutane ashirin da ake zargi da ta'addanci tare da kwato kayan yaƙi da dama akalla sojoji sha uku ne aka kashe wasu bakwai sun shi rauni a cewar sanarwar sojojin haɗin gwiwar ƙasashen biyu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shafe makonni ana zanga-zangar ƙinjinin gwamnatin burkina faso kan rashin tsaro matakin da ya kai ga shugaban kasar rock mark christian kabore ya soke majalisar ministocinsa yayin da firaministan kasar ya yi murabus ko da yake dai fadar shugaban kasar ta burkina faso ba ta fito takamaimai ba ta bayyana dalilin da ya sa firaministan ya yi murabus amma fadar shugaban kasar ta ce shugaban kasar rock mark christian kabore ya amince da murabus ɗin firaministansa matakin da ya yi awon gaba da lahirin gaba ɗayan mambobin gwamnatin tasa matsalar taɓarɓarewar tsaro a tsakanin kasashen nijar da mali da kuma burkina faso musamman akan magamar iyakokin nan guda uku ta tayar da hankalin jama'a sosai a yankin kwanan baya shugaban nijar muhammad bazum ya kai ziyara a kasar burkina faso inda ya tattauna da takwaransa na kasar ta burkina faso akan hanyoyin tunkarar matsalar duk da irin matakan da kasashen na nijar da mali da burkina faso ke ɗauka akan yankin mai cike da haɗari akan iyakokin uku ƙungiyoyin 'yan ta'adda da matsa geru 'yan fashi da makami na ci gaba da gudanar da ayyukansu a yankin ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun zazzafa ayyukansu a kan iyakokin ƙasashenmu guda biyu don haka ya zama wajibi a gare mu mu ɗauki mataki na fuskantar matsalar in ji shugaba bazum a ziyarar da ya kai burkina faso ya ce a ganawar da ya yi da shugaba kabore mun yanke shawarar ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfe don yin aiki tare a fagen daga kazalika mun tattauna yadda ya kamata mutunkari matsalar a fannin matakan soji da leƙen asiri da kuma na shari'a a takaice dai mun yi musayar bayanai masu mahimmanci waɗanda za su taimaka wajen inganta shirinmu na tunkarar wannan kokowa da muke yi a tare kamar yadda shugaba bazum ya faɗa a ziyarar da ya kai a burkina faso yanzu haka dai jama'a sun zo da ido su ga tasirin da ganawar da shugabannin kasashen na nijar da burkina faso za ta yi wajen rage raɗaɗin wannan matsala ta tsaro a tsakanin ƙasashen nasu da sannu a hankali ta soma kawo cikas ga ƙasashen da ma yankin jama'a a burkina faso sun jima suna gudanar da zanga-zanga inda suke neman gwamnati ta ɗauki matakan kawo ƙarshen hararen ta'addancin da suka addabi sassan ƙasar tun daga shekarar 2015 al'ummar burkina faso suka soma fuskantar hararen ta'addancin ƙungiyoyi masu alaƙa da alka'ida tashin hankalin da kawo yanzu ya raba mutane akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da muhallansu yayin da wasu fiye da dubu ɗaya da ɗari uku suka rasa rayukansu to jama'a masu sauraro ya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata haɗuwa idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kecewa da ku a huta lafiya thank you Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai a gyara zama don kuwa ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba baku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga nan birnin da magaram ta jamhuriyar niger. To yau kira na shine akan matasanmu na niger Ya kamata a ce gwamnati ta bar su sun yi sana'a a kan lokaci. menene ya kamata a ce gwamnati ta yi matasan nan ya kamata a rage musu harajin da za su rika biya a cikin wannan sana'a da suke yi amma ba a tsawwala musu ba ka gani matasa su ya sa suke zuwa su yi fasakaurin man fetur kin nan su kawo su sai da ma yan uwansu da ara kuma su bi su rarraba shi guri guri yan uwansu matasa su ba su dan su nemi abincin da za su ci amma bai kamata ba a ce gwamnati ta hana matasa wannan yin sana'a eh bai kamata ba a ce ta hana su ya kamata su ce su ware musu wani abu da za su rika Ba da amma ka a tsawwala ne. mai magana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya biyu assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon biyu mai magana ni ne hassan talba george patesco shugaban kungiyar matasan arewa ina mafita a bisa abubuwa da ya faru a kwanan nan na 'yan ta'adda wanda suka hallaka mutane a jihar sokoto mu al'ummar arewa ina mafita shugaban kasa muhammadu buhari ba mu ji daɗin abubuwa da kai ba an kashe mana mutane a sokoto sokoto ka ɗauki kafar ka kai ziyara lagos wallafa wani littafi to littafin ya fi mutanen ƙasar ka eh, daraja ne ko ya fi mutanen ƙasar ka kima gaskiya mu al'ummar arewa ina mafita muna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari mu ba mu ji daɗi ba muna kiran shi ya gaggauta zuwa sokoto mana ta'aziyya daga karshe ina muku fatan alheri daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da a jamhuriyar nijar to ina so in kawo wani tsokaci na ga gwamnatin mu ta nijar musamman ma gwamna mu na da magaram da sarkin musulmi na mu na da magaram kuma bugu da ƙari da sarkin malamai na mu na da magaram gaskiya muna so su sa baki akan takura ma matasa da ake yi suna sana'a suna neman abin da su ruha ma kansa asiri saboda fi sabilillahi mu matasan mu na da magaram sai sun je Nigeria sun yi wasa kwabri na man fetur sun zo suke kalkasawa a da magaram su rarraba ma matasa su saida su samu dan abin da su ruha ma kansu asiri kuma mutum ya je ya kawo mai iko suna bin shi suna tare shi suna walakanta shi gaskiya a gyara a gyara a gyara mai magana Abdurrahman na kira ku ne daga nan unguwar Karmari ta birnin da magaram a Jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na BOH da farko sunana haɗa mai kwamfuta mai yamma local government kebis ɗan najeriya to hakikanin gaskiya kona wayannan fasinjoji da aka yi ko kuma wasu mutane da aka kone a kan hanyar su ta zuwa sokoto hakika wannan abin da allah wadda ne da kuma nuna kasawar gwamnati gaskiya saboda haka mu muna kira ga gwamnati su saniwa su da jinin da ake yi a mu na afirka gaskiya ya yi yawa saboda haka kamata yi su canza sabon salo na yaƙi da 'yan ta'adda saboda idan ba a yi haka ba gaskiya talakawa ne wa ake bukata amma a kare kwata-kwata duba da irin yadda su masu kuɗi sun ɗauke ɗiyayensu sun kai su ƙasashen waje da uwayensu da fatan allah ya ba mu zaman lafiya a afirka da ma duniya baki ɗaya suna na haɗa mai kwamfuta mai ma lokal government kebis ɗin najeriya. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu su ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya to shirin muryoyin ku masu saurare kenan to yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa, shirin wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Dastan na Atula Shahid Mutahari, ko kuma cikin littafin Masnawi na maulala Jalaluddin Rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi isa salam mun tsaya inda annabi isa salam ya girma a garin nasira ko kuma nazera da ke ƙasar palestinu da aka mamaye a halin yanzu wanda nisansa da baitul Makaddasi bai fi kilomita 500 ba kuma daga garin ne dai aka ɗauko sunan kiristoci a cikin harshen larabci wato nasara ma'ana masu bin mutumin nasira allah ta'ala yana cewa cikin Kur'ani mai girma kuma yahudawa suka ce uzairu dan allah ne kuma nasara suka ce masihu dan allah ne wancan zancensu ne da bakunansu suna kama da maganar wa'anda suka kafirta daga gabani allah ya la'ance su yaya aka karkatar da su cikin suratu tauba ta talatin nasara a nan da yana nufin mutumin nasira ko kuma nazera wanda yake a ƙasar falasino a yanzu da aka mamaye a cikin shirmu da ya gabata mun yi magana dangane da nasarar najiran daga ƙasar yemen wanda suka zo madina wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shiga muhawara da su kan abubuwa guda biyu manya-manya daga cikinsu shine uluhiyar annabi isa alaihi salam da kuma kasancewansa dan allah ne ko ba haka ba dangane da wannan abubuwa biyu dai muhawarar manzan allah sallallahu alaihi da su mutanen najiran ya kasance kamar yadda wasu ayoyin alkur'ani suka bayyana kamar inda allah yake cewa lallai ne allah shi ubangiji na ubangijinku ku bauta masa wannan shine hanya madaidaiciya a wata ayar kuma allah yana cewa ni bawan allah ne ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi sannan dangane da kasancewar shi ɗan maryam ne ba ɗan allah ta'ala ba allah yana cewa lallai ne masihu isa a wurin allah kamar misalin adamu ne allah ta'ala ya halitta shi daga turbaya sa'annan kuma ya ce masa kasance sai ya kasance cikin sota ali imran aya ta 59 annabi adamu salam mutum na farko allah ta'ala ya halicce shi ne ba tare da mahaifi ko mahaifiya ba don haka halittar annabi isa salam ba tare da mahaifi ba wani abu ne mai sauki fiye da halittar adamu salam duk da cewa wajen allah duk ɗaya ne don yana buƙatar kun fayakun ne sai kasance idan fa mutane suna tunani don a wajen allah ta'ala duk abin da yake son ya kasance sai ya kasance ba tare da bin tsarin ɗabi'a na faruwan al'amarin ba banda haka dangane da mu'jizojin da allah ta'ala ya ba wa annabi isa salam wanda daga ciki hadda halittar tsuntsu daga taɓo sai ya hura taɓon ya zama tsuntsu ya tashi ko kuma sauran mu'jizojinsa wanda allah ta'ala ya bashi a ƙarshe duk wannan ayyukan annabi isa salam yana faɗa musu cewa da izinin allah yake da yi ba wai mustaƙili daga allah yake yin wannan abubuwan ba haka ma ta da matattu ko warkar da marasa lafiya da sauransu duk tare da izinin Allah ne kuma hanyar alkur'ani da dama sun zo dangane da hakan babu wani tawilin da za a yi wa ayoyin wanda kuma hakan ba zai fitar da Allah daga siffarsa ta mahalicci ba kuma shi kaɗai ne mahalicci bai da kishiya a cikinsa don haka wa'anda suke yin hakan tare da izinin Allah suke yi a nan akwai wasu musulmi wa'anda suke son tsarewa Allah ta'ala sifarsa ta khalikiya ko kuma mahalicci sai suke cewa ai annabi isa salam Allah ya ce yana halitta amma a gaskiya baya yin komai wannan ba daidai ba ne annabi isa salam yana halitta abubuwa kuma ya sa musu rai amma tare da izinin allah sannan kiristoci ma sun wuce gona da iri wajen ɗaukar annabi isa salam a matsayin allah ko kuma ɗan allah ta'ala allah ya ɗaukaka da haka ɗaukaka babba amma kasancewa yana yi tare da izinin allah ya tabbatar da cewa shi bawan allah ne kamar sauran bayan allah wanda ya ɗaukaka su a cikin mutane masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirin na sai kuma ta fito idan na kai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To sauraron mu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sana yammaci yanzu kuma ga shirin nan na dokokin zamantakewa. dokokin zamantakewa. billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muhammad jama'a masu sauraro assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro ba su manta ba a shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun bijiro da wasu abubuwa da suka shafi maɓuɓɓuga ta dokokin najeriya har yanzu muna ƙoƙari ne mu fito da wasu abubuwa na dokoki a ƙasar najeriya domin mutane su fahimci yadda za su iya gano haƙiƙanin dokoki da ke tafiya da kuma su kansu nan gaba idan wani abu ya same su ko kuma aka yi musu wani abubuwa na sarayar musu da haƙoƙi za su iya bin kadin wannan abun bisa dokoki da suke ƙasar domin su ga cewa sun tabbatar da haƙoƙinsu ko kuma su suka cuci wani wani zai iya bi shi ma ya tabbatar cewa ya bi hanyoyin doka domin shi ma ya bi kadin haƙƙin da aka sarayar masa domin ya jo ya kawo al'amarin shi ma a dawo masa da haƙoƙinsa to saboda haka fahimtar maɓuɓɓugar dokokin dalilin da yasa kenan muka kawo a dunkule cewa ga inda maɓuɓɓugar dokoki suke a ƙasar najeriya to mafi wani abu wanda yake mai muhimmanci da ya kamata mu fahimta banda wannan bayani da muka yi a dunkule wancan shiri a yau abin da muke so mu yi tsokaci akai shine tsarin mulki wato kundin tsarin mulki na najeriya wanda za ka iya cewa constitution kenan constitution din nan ya kawo abubuwa wanda ya kasance dole in dai mutum yana so ya zauna a bisa bin dokoki da kuma bin tsari na zamantakewa a cikin ƙasa irin ta najeriya to fa dole ne ya san menene a cikin wannan tsarin ko kuma wannan kundin tsari na mulki wanda za ka ce masa ake ce masa constitution ka san menene a ciki wasu dokoki suke ciki waɗanne tsare-tsare ne a ciki domin constitution ba abu ne na wasa ba constitution abu ne wanda ya kasance al'umman ƙasa gaba ɗaya ta ba da wakilai daga kowane ɓangare na ƙasa aka zo aka zauna aka tattauna aka kai ga wata matsawa sannan aka rubuta shi to kuma lokacin da aka rubuta shi aka tabbatar da cewa ya karɓu to fa duk abin da yake cikinsa in dai ana so zamantakewa ta zama managarciyar zamantakewa to fa wajibi ne a lura a kuma kare waɗannan dokokin da ke cikin tsarin wannan kundin mulki ta yadda al'umma za su zama suna zamantakewarsu cikin tsari da bin dokoki managarta wanda za su hana zaluntar juna za kuma su hana sarayar da haƙoƙin juna to a nan za mu ga cewa shi wannan kundin tsarin mulki ya kasance rubutacce kuma ya ɗauki cewa lallai ƙasar nan ta najeriya musamman dai muna magana ne akan kundin tsarin mulki wato constitution ɗin da aka rubuta shi a shekara ta 1999 wanda ake kiransa da nigerian constitution wato tsarin mulki na najeriya wannan shi ne wanda za ka iya cewa ƙololuwa a wannan lokaci da muke ciki shi ne ƙololuwa wajen ciro dokoki na ƙasar najeriya baki ɗayanta saboda haka kenan duk wani abu a cikin ma shi kansa wannan kundin tsarin mulkin ya nuna cewa duk wani abu wanda ya saba da abubuwan da ke cikin wannan wato kundin tsarin mulki ɗin to wannan abun inda ya saba to fa shi tsarin da ke ciki dokar da ke cikin wannan constitution to ita ce za ta kasance ta tabbatu ita ce za a aiwatar ita ce a bar karbuwa ga al'ummar najeriya baki ɗayansu wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce a cikin constitution ko kuma wani tsarin doka na constitution na najeriya to abubuwan da ya tattarar a cikinsa suna da yawa akwai wani abu wanda za ka iya cewa wani tsari kamar misali idan muka ɗauki wasu ɓangarori mu takaita su kamar guda biyar masu muhimmanci da ke cikin wannan kundin tsarin mulki na najeriya za a ga cewa akwai abin da ya shafi wane irin tsarin tafi da gwamnati ne zai tafi da ƙasar najeriya to wannan kundin tsarin mulki na najeriya sai ya ce presidential form of government wato wani abu ne na tsarin tafi da hukuma a bisa shugaban ƙasa wato al'amari ne na a zaɓi shugaban ƙasa a kan hanya ta demokuraɗiyya wanda wannan shine tsarin da aka yarje a cikin al'amura na tafiyar da gwamnati a wannan constitution na najeriya abu na biyu mai muhimmanci shine separation of powers wato kenan akwai wani abu na ƙoƙarin rarraba wasu mukamai da kuma wasu abubuwa na abin da za ka iya kiransa da wato aiwatar da wasu ayyuka na musamman menene wannan yake nufi akwai ɓangare na executive wanda suke tafi da mulki shine shugaban ƙasa da ministocinsa da sauransu wannan abin da suke kai suna da wata fawa ta wannan power da constitution ya ba su sannan akwai legislative wanda su wannan wani power ne su ma suke da shi su ne wato 'yan majalisu kenan na tarayya da kuma ma 'yan majalisu na jihohi wanda duk gaba daya za ka iya cewa 'yan majalisa akwai su a federal wanda suka hada su ne ake cewa da su national assembly wanda sun hada da senate sun hada kuma da wanda zaka ce house of representatives wanda su suna nan sai kuma state assembly wanda su kuma su ma 'yan majalisu ne na jihohi to gaba ɗaya wannan ma wani tsari ne wanda kaga kenan su 'yan majalisa abinda constitution ya ba su cewa ga wasu ayyuka nasu to waɗannan ayyukan nasu waɗanda suke ɓangaren executive ba za su yi musu katsalandan ba ba za su yi musu fito na fito ba saboda haka kowa yana aikinsa a bangaren da constitution din ya bashi cewa a wannan bangaren zai yi sai kuma judicial abin nan wani bangare na judiciary wanda wani bangare ne abin da ya shafi dokoki ko kuma kotuna ko kuma alkalanci da ainihin kokarin ganin cewa an warware wasu matsaloli da suka shafi wannan bangare na wasu tashin tashin na tsakanin al'umma da wani abu da zai iya fitowa sawa'un wannan abun ya tabbatar da criminality ne wasu abubuwa da aka aiwatar na ainihin wasu abubuwa na laifuffuka ko kuma wasu abubuwa ne na haƙoƙin wasu aka sarar to akwai kotuna akwai alƙalin alƙalai akwai minista na justice wanda yake tafi da al'amura ɗin a wannan kula da wannan bangare na judiciary ko kuma bangaren dokoki to ko da yake wannan judiciary din za ka iya cewa bangare kurin na alkalanci da kuma kula da wannan bangaro da ya shafi kotuna da sauransu to waɗannan bangarori guda uku kowanne akwai aikinsa da constitution din najeriya ya bashi ya kuma tabbatar da cewa shi ya aiki a wannan bangaren ba tare da wani ya shiga masa wannan bangaren ba duk wannan akwai tsarin a cikin constitution din nan akwai wani tsari da constitution ya zo da shuna federalism din cewa lallai najeriya tsari ne na tarayya tarayya tunda muna da kabilu daban-daban muna da bangarori daban-daban hatta kamar inda muka taba bayani a cikin wato wasu shirye-shiryenmu na baya a cikin 1914 eh, alif da 914 najeriya ta zama aka samu amalgamation din da aka hada arewa da ainihin kudancin najeriya suka zama abu guda aka zama an samar da kasa mai suna najeriya to federalism yana daga cikin abin da constitution din najeriya ya yarda da shi ya kuma ke tafiya a kansa duk wani dan najeriya a kowane bangare yake dan najeriya ne shi kuma tsari ne na tarayya saboda haka wannan shi ma akwai shi a cikin constitution abu wanda yake wani mai muhimmanci shine rule of law wanda shi ma yana ga cikin constitution bangare na constitution cewa tafi da al'amura na al'umma bisa doka za a tafi da shi komai zai tafi ne doka ce za ta tafi da ƙasa ba wai zama na dabbobi ba ko zama irin na daji ba to in ku wannan ne to ya kamata mu san duk abin da ke cikin constitution din nan ya kamata mu yi kokari mu fahimce shi akwai constitution na rubutacce a wasu yaruka hausa ne zaka samu fulatanci ne wasu yarurruka duk an fasara mutum zai iya samu don ya fahimci menene kasar take tafiya a kai to wannan duk suna ciki sannan akwai wannan bangare wanda ya nuna shi ma the supremacy of the constitution cewa lalle constitution ɗin shine da yake sama da dukkan wasu abubuwa saboda haka duk wani abu da ya saba constitution kamar na yi wannan bayanin kafin wannan lokacin dole ne a lura cewa a tafi da al'amura bisa dokokin da ke cikin wannan constitution kada a samu wani abu da zai saba abin da ke ciki to waɗannan suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ke tattare a cikin tsarin mulki ko kuma kundin tsarin mulki da ake kira constitution saboda haka a takaice akwai kuma waɗansu abubuwa waɗanda za mu iya ɗan tsatsamo su insha Allah a cikin shirinmu na game dangane da shi kansa constitution ɗin yadda ya ba da dama kai a matsayinka na ɗan ƙasa ga wasu damammaki da ya baka ga wasu kariya da ya baka hatta waɗansu abubuwa da za ka iya kiransu kamar wasu asasi ne na kare haƙoƙin ɗan adam duk za ka iya samu a cikin wannan constitution to amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Shirin dokokin zamantakewa kenan to yanzu kuma sai shirin muna ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa ta fuskoki na siyasa tsaro zamantakewa tattalin arziki da dai sauransu inda mukan yi dubi a kansu da ma jin mahangar masana wasu lokuta da kan yi fashin baki akan waɗannan batutuwa da kuma bayyana yadda suke kallon lamarin ta mahanga daban-daban yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan ziyarar da shugaban majalisar tsaron ƙasa na haɗaɗɗi daular larabawa ta hannun bin zaid ya kai ƙasar iran a ranar litinin ta gabata inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta iran da suka haɗa da shugaban ƙasar ibrahim ra'isi tare da tattauna batutuwa da suke da alaƙa da haɓaka dangantaka tsakanin kasashen biyu ta fuskokin kasuwanci zamantakewa siyasa da kuma batutuwa na tsaron yankin gabas ta tsakiya wani dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. ranar litinin ta gabata shida ga wannan wata na disamba da muke ciki na shekara ta 2021 babban sakataren majalisar tsaron ƙasa na ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ta hannun bin zayed ya kai ziyara a birnin tehran na ƙasar iran inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta iran da farko dai ta hannun bin zayed ya fara ganawa ne da takwaransa na ƙasar iran babban sakataren majalisar tsaron ƙasa ta iran ɗin wato admiral ali shamkhani inda suka tattauna kan batutuwa daban-daban da suke da alaƙa da harkoki na tsaro da suka shafi ƙasashen biyu da suke makwabtaka da juna da kuma sauran batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya a yayin tattaunawar tasu dai admiral ali shamkhani ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin kasashen iran da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa domin fuskantar ƙalubale da al'ummar yankin gabas ta tsakiya ke fuskanta ta fuskoki daban-daban musamman ma daga masu yunkurin wawushe arzikin da allah ya huwa cewa wannan yanki kamar yadda kuma ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin iran da haɗaɗɗiyar dole larabawa ta fuskoki na kasuwanci da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasashen biyu ta yadda al'ummomin ƙasashen biyu za su ci more juna da kuma samar da yanayi wanda zai ƙara kyautata dangantaka da kuma zamantakewa a tsakaninsu shi ma nasa bangaren a yayin tattaunawar shugaban majalisar tsaron ƙasa ta daɗe daular larabawan ta hannun bin zaid ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin ƙasashen iran da haɗaɗɗe daular larabawa a dukkanin ɓangarori musamman ma harkokin kasuwanci da tattalin arziki da kuma batutuwa da suka shafi harkokin tsaro a yankin gabas ta tsakiya musamman ma kasantuwar ƙasashen guda biyu suna makwabtaka da juna wanda hakan ya ƙara tabbatar da wajibcin aiki tare a tsakaninsu da kuma tabbatar da cewa sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen aiwatar da dukkanin abin da zai amfani al'ummominsu bayan ganawar da ta gudana a tsakanin admiral al-shamhani da kuma tahanun bin zaid tahanun ɗin ya gana da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi inda nan ma suka tattauna a kan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen biyu sannan kuma ta hannun bin zayed ya bayyana cewa nan da wasu 'yan lokuta masu zuwa suna fatan shugaban kasar iran ibrahim Raisi zai ziyarci birnin abu dhabi domin rattaba hannu akan wasu yarjini na harkokin kasuwanci da kuma haɓaka tattalin arziki a tsakanin kasashen iran da haɗaɗɗiyar dolar larabawan da kuma cimma wasu yarjini da suke da alaƙa ta dangantakar diflomasiya tsakanin kasashen biyu wannan ziyara ta ta hannun bin zayed a ƙasar iran dai ta zo ne ƙasa da makonni biyu da mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran ali bakiri kani ya kai ƙasar haɗaɗɗen dolar larabawan inda ya gana da takwaransa na haɗaɗɗen dolar larabawan da kuma ministan harkokin wajen ƙasar game da wasu jami'ai a biranen dubai da kuma abu dhabi tun kafin ziyarar ta babban sakataren majalisar tsaron ƙasa ta haɗaɗɗe dalar larabawa a ƙasar iran da kuma bayan kammala wannan ziyara masana akan harkoki na siyasa da tattalin arziki da matsaro suke ci gaba da bayyana mahangarsu akan yadda suke kallon wannan ziyara da kuma ta da kuma abubuwan da ta kwansa wasu daga cikin masana ɗin da sun yi imanin cewa ko shaka babu haɗaɗɗe dalar larabawa ta yi amfani da sabuwar siyasar da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya sanar ne tun lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma tabbatar da hakan bayan samun nasarar zaben a kasar iran inda ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin muhimman al'amuran da suke gabansa shine tabbatar da cewa iran ɗin ta kyautata alakarta da dukkanin ƙasashe makwabtanta tare da mayar da hankali wajen yin hulɗa da su domin cin moriyar juna a tsakanin al'ummominsu su wanda haɗaɗɗiyar daular larabawa tana ɗaya daga cikin ƙasashe da take da kyakkyawar alaƙa ta fuskacin kasuwanci da ƙasar iran kafin alaƙar su daga bisani ta taɓarɓare baya ga haka kuma tattaunawar da ake gudanarwa a birnin vienna na ƙasar austria a tsakanin iran da kuma manyan ƙasashen duniya akan shirin ta na nukiliya wanda ake ganin cewa akwai yiwuwar a iya cimma matsaya dangane da wannan tattaunawa wanda kuma idan har tattaunawar ta yi nasara to kuwa za a cire wa iran takunkuman da amurka ta kakaba mata wanda kuma hakan zai bai wa iran ɗin damar samun shiga cikin harkoki na kasuwanci da tattalin arziki da kasashen yankin gabas ta tsakiya da ma wasu kasashen duniya wanda kuma ko shakka babu kasar haɗaɗɗe daular larabawa za ta zama ita ce kan gaba wajen amfana da kasar iran ta fuskacin harkokin kasuwanci da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki. baya ga kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a mahangar masanan tana son ta ƙarfafa samuwarta a yankin gabas ta tsakiya wanda kuma hakan ko shakka babu ba zai taɓa yiwuwa ba sai ta haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da manyan ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke daga gagarumin tasiri ta fuskoki daban-daban a yankin da sai kuwa har da ita ƙasar ta iran da kuma ƙasar turkiya wanda kuma hakan ne sanya a cikin 'yan makonnin da suka gabata ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗe dole larabawan ya ziyarci kasar turkiya inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar bayan nan kuma da 'yan makonni mataimakin shugaban haɗaɗɗe dole larabawan muhammad bin zaid ya kai ziyara a birnin ankara inda ya gana da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan kuma suka rataba hannu akan yarjejeniyoyi na kasuwanci da tattalin arziki da ma bututuwa waɗanda suka shafi harkoki na tsaro a yankin gabas ta tsakiya wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda haɗaɗɗe dalar larabawa ta sanya a gaba a halin yanzu da kuma ko shakka babu yin amfani da wannan hanya ta ƙarfafa alaƙarta da manyan ƙasashen yankin gabas ta tsakiya irin su iran da turkiya to hakan zai ba ta damar ƙarfafa nata ƙarfin a yankin wanda kuma misalin hakan shine irin siyasar da ƙasar ƙatar ta ɗauka wanda ta yi amfani da damar da take da ita wajen karfafa alakarta da kasashe irin su iran da turkiya shine babban abin da ya ba ta damar kaucewa duk wata barazana da take fuskanta daga wasu kasashen larabawa da ba su dasawa da ita musamman kasar saudiya wadda ta hada wani kawance a lokutan baya domin ganin bayan kasar ta qatar wanda kuma hakan bai cimma nasara ba sakamakon yadda qatar din ta hada karfi da karfe tsakaninta da turkiya da kasar iran waɗanda suka ba ta kariya da kuma dukkan taimakon da take bukata baya ga haka kuma wani abu kuma wanda masanan suke ganin cewa yana da babban tasiri wajen karfafa gwiwar daɗe dollar larabawa wajen canza salon siyasar ta a yankin gabas ta tsakiya ɗin shine yadda amurka take so ta yi amfani da ita domin sanya ta a gaba a halin yanzu maimakon ƙasar saudiya yayin da gwamnatin joe biden take kokarin karfafa wasu kasashe da take ganin cewa za su fi mata amfani a yankin gabas ta tsakiya fiye da kasar saudiya wanda kuma ake ganin hakan watakila ba zai rasa nasaba da irin matsayar da kasar saudiya ta dauka a lokacin yakin neman zaɓe ba inda kasar ta fito ta nuna cikakken goyon bayanta ga donald trump da kuma bashi makudan kuɗaɗe domin ya kayar da joe biden a lokacin yakin zaben shugaban kasa ko babu ga dukkanin alamu da amurka a halin yanzu tana so ta sanya haɗaɗɗiyar daular larabawa ta zama ita ce kan gaba tsakanin kasashen da ta fi ɗasawa da su a yankin gabas ta tsakiya sannan kuma a lokaci guda amurka a halin yanzu bata mayar da batun iran ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suke gabanta ba inda gwamnatin joe biden ba ta son ta shiga duk wani rikici musamman wanda zai kai ga ayyuka na soji a tsakaninta da iran a cikin yankin gabas ta tsakiya inda gwamnatin joe biden ɗin ta shanar cewa babban abin da yake da mahimmanci a gabanta shine babban kalubale ga kasar amurka wato shine kasar china da kuma harkokin da take gudanarwa wanda amurkan ke kallon hakan a matsayin babbar barazana ga makomarta to masana da dama dai suna ganin cewa koma dai ya lamarin yake abu ne wanda yake da matukar mahimmanci dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya su hada karfi da karfe domin yin aiki tare duk da irin sabani na mahanga ta siyasa da ke tsakanin su wanda kuma samun irin wannan fahimtar juna tsakanin su ko shakka babu zai gagarumin tasiri wajen ci gaban yankin da kuma samun kyakkyawar zamantakewa a tsakanin al'ummomin ƙasashen yankin. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shiyar riskin mu aran zamu jihar halin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin kuma na gabatar kamar yadda aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gubar safe idan an sake lalubo mu. Yanzu dai a kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.